فليس له اليوم هاهنا حميم to a yau ranar alkiyama baya da wani makusanci da zai kare shi daga azaba